Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna rana ɗaya wanda Mimi bi ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan dandalin namu na YouTube mai suna Dariya Zalla TV. Iyalin Ummin Abdullah, Hajiya Khadija Momo da Hajiya Suwaiba ne da ke Saudiya suka ɗauki nauyin kawo muku wannan labarin. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani. Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Saboda rashin samun bacci da abzal bai samu ya yi ba, ya sa ko masallacin da ke gidansu ya kasa takawa ya fita. Sabida sai dab da asuba wani nan nauyin bacci ya afka masa a ɗakinsa ya idar da sallah ya koma kan gado inda ya soma bacci yadda ka san gawa ya mamanta karfe shida ya kamata ya shirya ya tafi ofis ba shi ne ya tashi ba sai goma da rabin safen nan shi ma kuma ƙarar da wayarsa ke yi ne a kan bedside ruwa ya tashe shi cike da kasala idansa a rufe ya miƙa hannu ya ja wayan tare da da ɗagawa ba tare da ya duba wa ke kiran shi ba sauki wayan ya a kan kunnensa don ko rikewa ma bai jin zai iya tirifil a cewar wanda ya bugo wayan daga ɗaya ɓangaren na'am sultan ya tambaya wai tsabagen baccin da yake ji ne ya ma kasa tantance murya aminin nasa mutumin da suka kasance tare da shi tuntuni tun suna makarantun suna nursery school har yanzu suna tare kar ka gaya min bacci ma kake yi har yanzu sultan ya faɗa cike da mamakin jin gyangyaɗin da ke tattara da murya abokin nashi ka yi magana mana a hankali please bacci nake ci ya faɗa har yana rufe idansa har yanzu idansa a rufe yake ya ce to ya kamata dai ka tashi ko ka manta kuna da mitin a ofis naku yau kuma kai za ka wakilta yayin sakatare naka ta kira ni take ce min har yanzu Ba ta same ka a kan waya ba wayan naka a kashe yake saboda ina da private number ka ne ma yasa yasa na kirawo ka tsaki ya cike da tashin hankali a yayin da ya buɗe idanuwansa a lokacin gaba ɗaya ya mance akwai wani abu shi ofis ya zai yi da mitin ɗin yanzu dama wakiltar manajansu ya sa zai yi kamar yadda sultan ya faɗa ne zai wakilce shi kasancewar shi manajan nasu ya yi tafiya sai ya buƙaci abzal da yake asistan manaja nasa ya wakilce shi ƙarfe nawa ne don allah maza ya tambaya a gigice gani yake kamar idan ya tsaya neman position ɗin da agogon ɗakinsa yake zai ɓata mar lokaci ya gaya mai goma da rabi yanzu tsaki ya kuma yi a bikice tare da miƙewa ya ce kaga na yi latti ma yanzu ya faɗa me yasa baka kira ni tun ɗazu ba ya ce kalle ka wato baka gode ba ma da na kira ka yanzu ya tambaye shi cike da mamaki ya ce ai duka ba bambanci ma da kiran da kai min ya amsa a ɗan fusace ba laifinka ba ne na san maganinka mu tsaya muna waya dai ka ci gaba da makara haka tun jiya fa ban sake ji daga gare ka ba wai lafiyar ka kalau ma kuwa tun fa da muka rabu a wajen cin abinci ya ce kai dai ka bari kawai abubuwa da yawa sun faru zan gaya maka kaji yanzu ka kira sakatariyata ka tsara ta ka ce mata ciwon ciki ya kama ni jiya da daddare kai ma yanzu abba ke sanar da kai a nawa kenan ya faɗa ya ce haba kai ko da yaushe sai ka zo da wasa ya ce amma abin da zan sanar da kai ka gaya min kawai duk abin da kuka yi da ita ka kira ni ka gaya min na gode ya faɗa tare da katse wayar fadawa kan gadon ya da bayansa yana yana mamaki ya aka yi makara ma haka yau amma tuna ya kasa bacci daren jiya shine ya kai kusa asuba ya kawar da tunanin daga kan shi sai kuma mamakin da yake a ce saɓanin kullum bai je ya gaishe da ummi da safa ba kamar yadda ya saba kafin ya fita ofis amma ko ta zo ta duba ta san ko ta zo ta duba ta ga ko ba shi da lafiya ba ta yi ba ba shakka yanzu tana tana can a kan gada tana bacci kai ya gyaɗa na ya miƙe ya faɗa bathroom ya yi wanka yana cikin karyawa a kan dining table ya soma jin hayaniyar ummi tana magana da wasu ba da dadewa ba sai ga ta nan ta shigo tana sanye da kayan bacci nata da babban mayafi a kai da alama yanzu tashinta daga bacci kenan prince ta kira sunan shi cike da mamaki a iya saninta dai abzal baya wasa da aikin shi to me ya faru yau me yake yi har hakan ya har ya kasance a gida bayan kuma yau ba ranar hutu ba ce prince lafiya ta kuma tambaya jin bai amsa mata ba To ummi ki shigo mana a bakin kofa zan gaishe ki? Ya tambaya ya tambaya yana turo baki. Shikenan ta ce shikenan Esther ku tafi ta sallami masu aikin tare da jawo kofar sannan ta karasa ciki ta zauna a kujerar da ke gefen daman shi good morning ya gaishe ta yana shan kofi ɗin shi prince me yana ka zuwa ofis yau ita kwa ita ko ta kan gaisuwan ma ba ta yi ba kafin ya samu damar amsa mata ta shiga auna tamfurisar jikinsa kila bai da lafiya ne ta yi tunanin hakan a ranta ummi filis ya faɗa a takure tare da sakko da hannunta daga, daga shi ya ce lafiya ta kalau kawai baccin da ban samu ba ne ba shi yasa na kasa tashi na makara shi yasa ban je ofis ba ya ba ta amsa Ban san ka da haka ba Prince, ni ma yanzu tashi na nan daga bacci. Mai wanke mota ke sanar da ni cewa bai ga ka fito ba, haka, ma mai ba fulawar ruwa haka ya faɗa min. E ai na makara ne shi yasa ya sake jaddada mata. Me yasa ka makara Prince? Tunani ka tsaya yi jiya ka baka samu ka kwanta ba ko sai yau da asuba kai bacci. kusan hakan ya amsa mata a takaice yana ƙoƙarin kai fok ɗin da ya nannaɗe fred fried egg ɗin bakin shi to ya kai yanzu ka kira ofis ka sanar da su ya ce a kai ki damu kawai wayanta da ya shiga ringin ne ya katse ta daga faɗin abin da ta yi niyya duba sikirin ɗin ta ta ga abba ne ke kiranta wani daɗi ne ya ziyarci zuciyarta kaga abbanka ne ke kira barin? daga ɗaga ka yi shiru kaji ta faɗa tare da ɗagawa hello good morning my sunshine ta faɗa tana, kashe murya wai tsohuwa da rangwada kaɗan ya rage kofin da ke bakin abzal ke bai bi ƙasa ba don dariya da ya keto masa shi kam soyayya da ke tsakanin abba da umminsa mamaki yake bashi a ce san ba su gajiya da junansu sun yi shekara biyar kenan yanzu da yin aure amma sai ka ce wasu sababbin aure a da shi ma yana tunanin kasancewa da irin da masoyiyar shi amma yanzu da ake son yi masa auren dole da nazifa ya cire wannan ran ma gaba ɗaya hannu ta miƙa ta mintsine shi da sauri ya kama hannun nata ya mai da ci gaba da dariyar da yake yi murmushi ta saki tana mayar da hankalinta a kan waya a yayin da abzal ya ci gaba da wasa da yatsunta wanda ta ƙayata su da jan lalle kamar yadda larabawan sudan ke yi don tsiya irin na abzal zoben azurfan da ke cikin yatsanta ya zaro yana mai ƙoƙarin sanyawa zoben azurfan da ke yatsansa ya zaro yana mai ƙoƙarin sanya a nata yatsan bayan ya san sarai ko da kudu da arewa za a haɗa ba shiga zoben zai yi ba ba don komi ba kuwa sai don girman size ɗin ɗan yatsan ummi ɗaya yana matsayin na abzal ɗaya da rabi ne in bai yi biyu ba ma kenan ita dai bata san yaushe abzal zai daina yi mata tsokana yi wa kibarta irin wannan tsokanar ba wanda ya barta ta sha iska ta ga ba wani kiba a zo a gani take da shi ba ƙiba ne wanda yawancin matan alhazan nan ke da su kuma koda ta yi ƙatuwa da yawa kamar yadda yake faɗi ma to shi me ma ya shafe shi tunda masoyinta yana son ta a haka to mai diya zan sanar da shi sai dai gashi yau ko ganin ka ban yi ba ma tun bayan asuba ka kama ka fita ba tare da ka sanar da ni ba ya ce ya haƙuri mai queen bacci ne kike yi cikin kwanciyar hankali ni kuma ba na son na tada ki ne shi yasa na kyale ki na kusa dawowa a yi min kwalliya mai kyau abu ya faɗa daga ɗaya ɓangaren wanda hakan ya sa afsal da ke sauraron wayan nasu tun ɗazu murmusawa an gama mai diya a dawo lafiya i love you i love ya ce mata sannan ya katse wayan tare da ajiyewa a kan tebul Tana wani murmushin jin daɗi kamar yadda ta saba yi ko da yaushe idan suka yi waya da Abba. Ya ce to murmushin ya isa haka, me Abba ya ce ki sanar da ni. Firins ni fa ba kakarka ba ce tam, ta faɗa tana nuna mai ɗan yatsanta wanda hakan ya sa shi dariya ba shiri haba kwin ɗin abba No ta faɗa tana ture shi daga hannunta ni ɗin ce kun ɗin taka a yau ka samu macen da kake so na san man cewa za ka yi da ni ba sai ka min zaƙin baki ba ka zolaye ni murmushi ya yi kawai wanda hakan ya sake fiddo da kyawunsa da fararen haƙwaransa da suke nan kamar shi ya jera su ummi kenan ki yarda da ni Ai ko da yaushe ke ce queen ɗina ba ni da kamar kikin ji ummi ba zan taɓa canja ki ba ya kare magana tare da ɗaga mata tare da ɗaga mata kai. Abbanka ya ce in sanar da kai cewa yana son yi maka magana. Ya ce wata magana kuma ya tambaya cikin cikin nutsuwa ba dai wani auren yake son sake yi mun ba ko dariya ma ya bata gaba ɗaya don haka ta tsaya ta yi ta dariya ko kaɗan prince ai ba zan bari a yi maka haka ba to mene ya faɗa ka ji prince da wani tambaya ta ya kake tsammanin zan san me yake son sanar da kai ba wani faɗi gaskiya dai ummi yau ma ya ce kai ki sanar da ni ne kawai allah ban sani ba prince ka ji na rantse maka to shi kenan allah ya dawo da shi lafiya Amin bari je in yi wanka ni ma kar banka ya zo ya ganna a haka. A je a sha kamshi dai ko? kamshin da baya karewa? ya faɗa cike da gatsini. Na ji ta amsa tare da ture shi da a kafaɗa a yayin da ta miƙe. Ki turo ɗaya daga cikin masu aikin nan su share min site ɗina kin ji? To Prince da da faɗin haka kawai ta fice breakfast nasa ya ƙara saya hau latsawayen shi har zuwa lokacin da abu ya dawo ya tura michael da ya kirawo shi assalamu alaikum ya faɗa yayin da yake sa kai cikin falon abba walaikum assalam abba da ke zaune a kan kujera ya amsa tare da ajiye newspaper ɗin da yake karantawa yana mai maido da kallonsa ga kofar shigo prince bismillah shigowa ya inda ya nemi waje ya zauna a ƙasa ya za ka zauna a ƙasa sai ka ce wani bako abba ya tambaye shi da wuri ya ce tashi ka zauna ya ce a ba ka kyale na fi jin daɗi a nan shashasha kawai tashi ka zauna na ci bai sake yin gardama ba ya koma kan kujera ya zauna sannan ya gaishe shi cike da ladabi ba tare da ɓata lokaci ba abba ya wuce ya ci gaba da maganar shi Uminka ta ce kama kare yau baka samu damar fita ofis ba ko? Eh wallahi abu ya faɗa yana sosa kanshi. To dama batun maganan jiya ne nake son baka guri. Ido cike da mamaki da neman ƙarin bayani Absal ya ɗago yana kallon Abba da ya ci gaba da magana. Da ka ce yarinyar ba ta da kamun kai, bai kamata in sake tilasta maka cewa lallai lallai sai ka aure ta ba, saboda ko addinin musulunci ya, ya hane yin hakan. so ka yi haƙuri na maka ba daidai ba yanzu haka nan zan wuce gidan alhaji abdallah zan ba shi haƙuri a kan cewa auren nan ba zai yi ba kana iya tafiya na gode abba ni ba ka ɓata min rai ba saboda ko da ka tunkare ni da magana jiya ba lallai cewa kai kai sai na auri nazifa ba hasali ma sai da ka fara tambaya na na baka amsa bisa rashin tunani abu farin cikinka ya fiye min komai a duniyan nan ka bani komai a duniyan nan ni kuma ba zai yi ka tambaye ni abu guda ɗaya ban ki maka shi saboda son rai da makamancin haka abba na amince da auren nazifa idan har yin hakan zai faranta maka rai a hankali kalaman abzal suke shiga kunnen abba suna kwanciya a birnin zuciyar shi don farin ciki ma ya kasa yarda da abin da kunnuwansa suka jiye mai jiye san ɗan nan nashi ya ƙara daɗuwa a birnin zuciyar shi wani sayin har tambayar kanshi yake me ya yi wa allah da ya azurta shi da ɗa kama abzal yaron da bai san me kalman son kai ba Yaron da sai ya kawo tunani mai kaifi tabbas ya san ya sadaukar da farin cikin ɗansa ne ya san wannan babban hukunci ne abzal ya yanke wa kansa ba don komai ba don ya sa shi farin ciki ne bai sani ba idan har za a tone zuciya abzal ba san auren nan yake ba ya amince ne kawai don ya faranta masa rai kamar yadda shi ma ya faɗa kuma hakan da ya yi ba ƙaramin daɗi ya sanya shi ba abzal abba ya kira shi da asalin sunan shi wanda ya jima bai yi hakan ba ya ce na'am abba ya amsa a sunkuye abzal ka ɗago kanka ka kalle ni ya buƙace shi hakan ya yi ka sake nanata min abin da ka faɗa abba ya buƙata saka abin da ya faɗa ya kuma nanatawa abu ya cika da mamaki da farin ciki gaba ɗaya ba wanda abzal yadda abzal ya yi magana abzal ba na son a sanadin haka rayuwarka ya shiga wani hali idan har ka san abin da ka faɗa kawai ka faɗa ne amma bai shiga zuciyarka ba ba ka son yarinyar nan to kar ka takura a kanka na san yadda zan bullo wa alhaji abdallah da wannan magana ya kamata dai ka zauna ka yi tunani ya ce abu ai farin cikinka shine nawa ya sake tabbatar mishi hakan alhamdulillah abzal ban san da wani baki zan so mai maka godiya ba tabbas ban san ya rayuwata za ta kasance ba idan ba kai mahaifiyarka ba ta yi karya ba da ta ce min babban kyautar da zan iya samu a duniyar nan shine kyautarka da ta yi min yanzu nake sake jaddada hakan abdul allah ya yi maka albarka Allah ya ci gaba da sa albarka a cikin rayuwarka kamar yadda ka faranta mana Allah ya faranta maka haka kai ma Allah ya baka yaran da za su yi maka fiye da haka kai ma wata rana ƙarshe kuma Allah ya ci gaba da kai rahama kabarin marigayya amin abba na gode na gode sosai Allah ya yi ma albarka abba godiyan ya isa haka don Allah idan har akan wannan kake gode min ni kuma da ka min komai a duniyan nan ya kake so in ji san ba haka ba ne prince komai da nake maka ka cancanta ne prince ina matuƙar alfahari da kai kaji na san ba ƙaramin sadaukarwa kai ba kawai don ka sa ni cikin farin ciki hakan kuma ya burge ni miƙewa ya matso inda abzal yake ya ce ta sunan ya buƙace shi tare da buɗe mai hannunsa ya ce to rungumi mahaifinka a natsa abzal ya miƙe ya rungumi mahaifin shi abu ya ji daɗi don ba komai ba sai don sanya abbansa farin ciki shi ma hakan ya mai daɗi ya sani wannan hukuncin da ya yanke gaba ɗaya rayuwarsa ce ya jefa a cikin ƙunci, don yana tunanin farin ciki ya tafi da shi kenan amma kuma farin cikin shi ya fiye mai komai a shirye yake da ya fuskanci koma menene a cikin rayuwarsa ta gaba. Gidan Alhaji Abdallah fankacecen gida ne gidan bene mai kyawun ƙarshe wanda yake cike da motoci masu tsada. Kallo ɗaya za a yi ma gidan a san masu shi ne saboda an jera fulawoyi a gidan idan ka shiga sai ka zata a gadin kake kyakkyawar budurwa ce wata bata fi shekara goma sha bakwai zuwa sha takwas ba kwance a kan wani makeken italian bed da ke ɗaya daga cikin manya-manyan ɗakunan da suke saman benin komi na cikinsa ya kasance pink ne wanda abubuwan kallo rubda ciki ta yi bisa kan gado a yayin da kunnenta ke manne da headphones wanda ta kure music ɗin da take ji waya hakika iphone x ne rike a hannunta sai faman yin bidiyo take tana bin waka tana ɗora a kan snapchat wannan budurwar dai kana ganin ta kare 'yar hutu ce don kuwa ba ta da damuwa a tattare da ita kofar ɗakin ne aka buɗe wani ɗan yaro ko in ce ɗan saurayi mai tsananin kama da wannan budurwa sai dai shi fari ne tas ita kuwa gaba fatarta ta ɗan yi cakulet ne kaɗan Amma kallo ɗaya mutum zai iya san 'yan uwa ne sai dai ta girme shi don da dukkan alamu shi wannan ba zai fi shekara sha hudu zuwa sha biyar ba. Harara mai rai da lafiya ya watsa mata ganin ba ta san ma ya buɗe ƙofar ɗakin nata ba har yanzu balle ta san mutum na tsaye a gun kasancewar ta ƙure kiɗa a cikin headphone ɗin da ta sa. sai kaɗa kai kawai take tana ta famar ɗaukan kanta a bidiyo ke nazifa yaron ya danna mata kira cike da rashin kunya sai ka ce ba yayarsa ba amma tsabar kiɗan da take ji ne ta kure ba ma ta san yana yi ba tsaki ya ja sannan a zuciya ya karasa cikin ɗakin tare da damko kafafunta guda biyu ya ja sai da ta kusan faɗi daga kan gadon ihu ta kurma a firgice tare da juyowa don ganin wani ɗan iskar ne zai mata irin wannan ɗanyen aikin ganin kaninta ne ya sa ma ta daina mamakin hakan dama ta san zai yi ma fiye da hakan Fusata ta yi a lokaci guda, ji take kamar ta wanke shi da mari amma sanin idan ta yi hakan shi ma hannu zai ɗaga ya rama, saboda yadda ya raina ta ya sa ta fasa. Edbon ɗinta ta zare ta ce, Khalifa ba ka da hankali ne, don gidanku ne sa'arka ce da za ka firgita ni ka ja na? Sa'arka ce ni, ta tambaye shi cike da tsiwa tana watsa mai harara da dala-dalan idanunta. To kin wani ƙurewa ka a headphones naki, tun ɗazu ina kiran ki a ɗakin nan amma ba ma ki san na shigo ba, aikin banza kawai, a rashin kunya za ka yi min ko? Ta kuma sa a yayin da ranta ke tafasa. An yi ɗin, kin fi ƙarfin a yi miki ne? Tsaki ya ja kawai, miƙewa ta a kan gadon a fusace da niyyar dukansa, nan fa su karnukan suka haushi. Don ba suka shiga yi sai ka ce wasu sa'anni. Yakushinsa take da dogayen faratunta a yayin da yake ja mata gashin kai kamar zai cire mata. Momi mahaifiyarsu ce ta san za a yi haka yasa ta biyo sawun Khalifa saboda ta san za ta iya samun shi suna yin faɗa. Ya Allah ta faɗa a kiɗime ta ce a haka nazifa me nake gani Khalifa ka sake ta ko baka san yayarka ba ce. Ta magana tana tana nufo inda suke. a yayin da ta shiga raba su wanda da ƙyar ta samu ta cimma hakan sai kun kashe kanku tukunna za ku huta ta tambayi yaran nata da suke matuƙar kama da ita tamkar an raba kara ba su da wani bambanci sai dai bambancin kawai shine adadin shekarun da ta fi su da kuma hasken fata fara ce sosai haki duka suke yi yayin da suka watsa juna harara suna gyaggyara jikinsu me ya da ku ta tambaye su duka suka faɗa a tare kawai ina cikin zama na ya shigo min ɗaki ba tare da izini na ba sannan ya ja min ƙafa sa'arsa ce ni cewar nazifa tana mai ci gaba da ƙalla masa harara a yayin da ta shiga kama gashinta da kalifa ya hargitsa mata su gaba ɗaya makaryaciya ya faɗa wallahi ƙarya take min momi na kira ta so uku amma bata amsa ba da ke takura waƙa kamar wata shaidaniya tana ji ni kake cewa makaryaciya da shaiɗaniya Nazifa ta tambaya tare da yunkurin sake kama shi da wani faɗan wanda momi ta yi saurin shiga tsakanin su ta tsaye da su. Ya isa haka Nazifa, ke baki san ke ce babba ba, to momi kina ji fa, shaidaniya yake ce mun sai in kyale shi. Khalifa ba za ka daina rashin kunya ba kai kuma ko? Ce ma aka yi sa'ar ka ce, ni wallahi to kai ki sake turo ni kiranta tunda kullum muka yi fada sai dai ki ce ita ce mai gaskiya daga fadin haka ya wuce ya bas ya fita ya kyala kiran da mumi take mishi ma ko juyowa bai ba ɗakinsa da yake kusa da na nazifa ya fada tare da miƙewa a kan gadaran auta ya ɓaci Nazifa ki kiyaye ni, shi kenan ke ba ki da aiki da ya fi dambe da ki? gaba ɗaya kin bikin sa ya raina ki ko shakkan ki ma baya yi, momi ta shiga yi mata faɗa, to mutumin da fitsara yake gudu gudu a jikinsa kamar jini dama to ta yaya zai dinga girmama ni kuma wallahi ya sake yi min haka sai na tattake shi Wace dadi na bukatar ganin ki shiru tai kamar bata ji ba ko baki ji ni bane Na ji zan kashe wakan da nake playing ne sannan sai in tafi. Ta amsa, kai kawai momi ta gyada ta fice ta bi bayan Khalifa da ya miƙe a kan fankacecen gadonsa a haɗaɗɗen ɗakinsa da komi a ciki yake bulu ne, tsantsan son kalan yake yi. Yana ganin ta ya kawar da kansa, dama ta san za a yi haka, ƙofar ta mayar sannan ta ƙarasa ciki ta zauna a gefen shi. Haba autan momi, me ya faru ne ka yi haƙuri? Ka juyo ka kalle ni, sai dai kamar ba da shi take maganar ba. In ba ka waya na ka shiga AliExpress ka yi min odarin ɗin 3D Games. Sai a nan ya juyo yana kallonta tare da gyaɗa kai, daman ta san shi da shegen son gem. Ya ce ta ce to ka haƙura, kullum sai dai ba mu yi faɗa da nazifa ba, sai ki yi ta biye mata ki ce ba ni da gaskiya. ta ce to ka yi haƙuri ji ka daina haɗe wannan ran naka ina wayan naki ya faɗa yana ɗaki na na sauka zan ba wa inna wato mai aikinsu ta kawo maka to ya faɗa a sauƙaƙe yau ba zuwa ƙwallon ne ya ce sai an jima tukunna zan fita to bari na sauka dadi yana nema na miƙewa ta yi tare da yin fekin ɗinsa sannan ta fice bayan ta ba wa inna wayar ne ta kai ma khalifa ta wuce falon dadi da ya yi girman ɗakuna uku a gefen dadi da ke zaune a kan kujera ta zauna a yayin da nazifa ke zaune a ƙasa tunanin ya nazifa za ta karɓi wannan bakon al'amarin kawai take ta san fa akwai drama nazifa jiya ina kika je ne da daddare dadi ya so soma tambayar ta Dadi ina gidansa Aisha ne, ba wani wajen na je ba, yayanta ne yake koya mata physics shine ne ni ma na je. Nazifa kin san dai ƙarya haramun ne kuma kike yi ko? Nazifa yaushe ne za ki daina sa na a cikin bakin jama'a a cikin bakin jama'a a ce Ya kin gagare ni, kin gagari momin ku tun baki je ko ina ba, shekarunki nawa gaba ɗaya, shekarunki fa goma sha bakwai, me kike nema kika rasa a duniyan nan da ba za ki kara mutuncin ki da nawa ba nazifa. Kullum a ce sai kin saci idona da na momin ku da daddare kin fita yawo, tarbiyyar da nake muku baki kenan. Shiru ta ba amsa, da ke nake magana shirin da ta yi ta ci gaba da yi ne a yayin da take maganar zuci shikenan ita dadi bai da aikin da ya wuce na yi mata wa'azi kullum ai ko 'dan ma ana daga mishi kafa da wannan ne rayuwar da kika ɗaukar wa kanki na rashin ji kin nuna cewa ni da mahaifiyarki gaba ɗaya ba mu isa ba ba mu da wani Ba mu da wani sai a kanki ba mu isa mu sa ki ki ba, kin nuna mu ba kowa ba ne a ki. kin nuna mana ba mu isa ba, mu yi iko da ke, to shi kenan ni zan aurar da ke kawai ki huta ni ma in huta. Wataƙila idan haka haka kya canja halayenki. Aure fa dadi ya ce, wani irin wawan bugu zuciyarta ta yi ko dai wasa yake mata yar ita a ce za a yi mata aure da wa ma tukunna wannan ai da wasa ma yake ta ce aure fa ka ce dadi ita da wasa ma ta ɗau maganar haba dadi ta kyalkyale ma da dariya kin ɗan wasa nake yi miki ne aure zan yi miki ko zan huta kowa ma ya huta in ya so ki je can ki ƙarata da mijinki ta juyo ta ce momi kina jin da mai dadi fa yake faɗa A cikin wannan shekarun sai mun aure, dadi don Allah idan wasa kake yi ma ya kamata ka daina, ba na son irin wannan wasan. Wasa fa kika ce, yaushe na soma wasa da ke nazifa, ko kin taɓa jin inda aka yi wasa da kalmar aure, ya faɗa cikin tattausan murya. Da ya mugu razana nazifa, tabbas ba wasa a cikin zancen da yake yi, amma me ya buga kansa haka ya ce zai mata aure. A iya saninta, iyayen da suke da ƙarancin ilimin boko ne masu yi wa yaransa aure da wuri a iya jahilcinta kenan dadi zai mata haka bayan shi shi bai faɗa cikin jerin kalar iyayen can ba da take nufi a aukanta no dadi don allah karka min haka na gaba ɗaya fa na ruɗe na ma kasa gano ta ya zan yadda dadi don allah ka yi haƙuri ka canja wannan hanya da ka ɗauko na yi maka alkawari ba zan sake fita da daddare ba dadi zan zan zama mai yi muku biyayya don allah ka ja baya da zancen nan ya ce hukunci ne na yanke kuma ba zan taɓa canja shi ba nazifa na baki lokacin da ya kamata a ce kin yi amfani da hankalinki kin sauya halayenki amma kin ƙi yin hakan idan har ban ɗau mataki a kanki ba yanzu to tabbas Hakan ina ji ina gani wata rana za ki ɗibo min abin kunya ki kawo min shi cikin gidan nan. To don haka tun kafin hakan ya faru dole na ɗau mataki. No daddy please ta rushe da kuka. Mommy please don Allah ki ce wani abu. Ki tsai da wannan magana wallahi na tuba na daina bin ƙawayen banza. Na daina bin maza daga yanzu. Don Allah zan gyara halayena don Allah abba karka min haka. Dadi na yi ƙanƙanta da yawa. Kin san da hakan amma yau ke ce da wannan ke ce a wannan gari gobe ke ce a wancan samarukan garin nan kabba wanda bai san ki ba. ta haka ni gwanda na aurar da ke kuma kai ki ga auren nan bai auku idan kika ga auren nan bai auku ba to wallahi mutuwa kika yi ko kuma guduwa kika yi wanda idan kika yi hakan zan fidda ki daga cikin sawun 'ya'yan da na haifa in ya so ki je can duniya ta koyar da ki hakan ya faɗa ne cikin kakkausan murya dadi please ka yi haƙuri kuka take sosai amma daga dadi hammomin ba wanda suka tausaya mata saboda tsantsar rashin jin maganarta kamar yadda Afzal ya yi mata shaida. Dadi karatu na fa yaushe na fara karatun da kake tunanin yi min aure. Dadi please don Allah kakka yaka ba zan iya hada aure da karatu ba. Ki je ki shirya nazifa ya ce da ita tamkar bai ji duk abin da ta faɗa ba an jima kaɗan yaron da na samu ya taimaka ya amince zai aure ki zai zo domin in mai godiya so idan ya zo zan haɗa ku kuma na san kin san shi saboda ba kowa ba ne fanda abzal yaron amini na alhaji ahmad cikin rudani ta ce me kace ta faɗa cikin rashin yadda abzal fa kace dadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ji ta kamar za ta ce. ni gaskiya baba ba zan yadda ba Abzal ba zai taɓa yarda ya amince zai aure ta ba, saboda irin tsanar da ya yi mata, kamar yadda ita ma ba za ta yarda ta aure shi ba, saboda kamar yadda ya tsane ta haka ita ma ta tsane shi. Mutum da kullum idan ya ganta a kan hanya, yake watsa mata rara, ya za a yi a ce ya amince ya aure ta. wanda idan ya ganta a gidansu yake ji tamkar ya bita da muciya wannan maganar ma gaba ɗaya ta zama mata wani iri Ba ta taɓa jin wata mummunar magana ba akan wannan abin da aka faɗa mata Dadi dan Allah kar ka kashe ni kafin lokaci na. Dadi ina roƙonka. Wallahi ba zan sake rashin ji ba. Dadi ba na son Afzal ba zan iya auren shi ba. Shi ma ba son ki yake ba Nazifa. Taimakawa zai yi aure ki dan ya rufa min asiri. Ko a tunanin ki cikin 'yan iskan samarukan naki. Akwai wanda zai yarda ya amince ya aure ki ne. Abban shi ya ce ya amince ni, da auren ba don komi ba sai don ya faranta mishi rai. roƙon abbanshi shi yi na yi ta yi da ya taimaka ya takura ɗansa a kan ya aure ki nazifa saboda ban san wa zai yi hakan ba a nan gaba da kalar gurɓatacciyar rayuwar nan da kika ɗaukar wa kanki ina da tabbacin cewa ba namijin da zai jima yana sanya aure ki sai dai mutanen banza don haka tun ina raye ya kamata na nemi wanda zai riƙe min ke amana ya kuma kula da ke ya ɗaura ki a kan hanya madaidaiciya ba na tunanin abzal ne kaɗai zai iya min wannan abun ba wani ba abzal ya amsa da ya amsa sunan ɗa a duk inda yake nema ake nema hakan yaro mai hankali da ladabi da kuma sanin ya kamata ni ina muki fata ki bi shi sau da ƙafa don ki gaba ɗaya ya canja ya faɗa cike da takaici ganin hakan ya ce za ki iya miƙewa ki tafi yana kaiwa nan ya wuce can cikin ɗakinsa dadi please kar ka tafi ganin momi ma ta miƙe da niyyar bin bayansa ya sa nazifa ta dawo da kallon ta gare ta da take sosai ba zata ta ma manta rabanta da ta yi hawaye ta yi kuka haka momi don girman allah ki min haka Mummy ina roƙonki please ki bawa dadi hakuri. Ko da wasa Nazifa ba ta taɓa kawowa a ranta dadi zai iya yi mata abu irin haka ba, saboda yadda ya kasance shiru-shiru. Kuma dama shiru-shirunsa ne yasa take yin muskilancin nan nata kala-kala. Duk kalar rashin ji da abubuwan da take yi dadi bai taɓa kiranta ya mata ko da masifa ba iyaka ya tambaye ta me yasa ta yakan ashe dama tara ta yake duk na tsawon waɗannan lokaci lokaci kawai yake jira idan ta kai shi makura ya ɗauki babban mataki a kanta wanda zai taimaka ya aure ta sai ka ce wata bazawara haka fi yake faɗa bazawaran ma wacce ta yi kwantai yau wannan wani irin abin kunya ne kuka ta ci gaba da yi sosai a yayin da take rike da kafan momi da jikinta ya yi sanyi gaba ɗaya ita kanta momi ba ta taɓa kawowa a ranta dadi zai iya yi wa nazifa abu kamar haka ba bai sanar da ita abin da yake ciki ba ita ma kamar yadda nazifa ke ji haka ita ma ta ji yanzu yanzu nan a bakinsa sau da yawa takan zauna ta yi tunani me ta yi wa allah ya ba ta ya da ba ta jin magana haka ba ta tsoron ido da bakin mutum kamar nazifa duk da ta san yin hakan kamar yi wa allah shi shi gini amma kuma ba yadda za ta yi Yarinya ba ta je ko'ina ba amma ta gagari kowa shi ne dadi ya sa ya yi hakan. Ya san tabbas idan ya tsyale ta da wannan shiriritar da take, za ta iya kawo musu abin kunya, tabbas alhakin baiwar Allah da ya taba ciwon mutunci ne yake bin shi kenan. Ta ci gaba da kuka, tana cewa ina roƙonki momi, don Allah ki ba wa dadi hakuri sai so kuke in kashe kaina ko auren dole fa dadi yake shirin yi min kuma ni ban ma amince da wannan ba ta ce ni ma nazifa ban amince da haka ba ta faɗa da ƙyar tana danna hawayenta ba ni da wani zaɓi ne nazifa ke kika janyo duk wani abin da yake samun ki a yau kin nuna tsantsan rashin rashin ji wa dadinku tun yana haƙura har haƙurin nasa ya ƙare Nazifa mahaifinki kwata-kwata mahaifinki baya alfahari da ke zai ɗauki khalifa so ɗari bai ɗauke ki ba ki taimaka ki rufa mana mu asiri ki bi umarninsa ki aure ki yi auren watakila Allah ya shirya tsakaninku ta dalilin hakan Momin no please ni dan Allah kai ki ce haka. Wallahi zan canja daga yau ma na canja. Zan ci gaba da bin umarnin ku duk yadda kuka so da ni haka zan yi. Amma kar ku yi min auren dole ba na son Abzal. Na tsane shi kamar yadda shi ma ya tsane ni. Momin dan Allah ki ceto ni. ya zama dole kenan ki yayyafa wa zuciyarki ruwan sanyi ki koyi son shi saboda baki da wani zaɓin da tafi yin hakan tashi ki je ɗakin ki ki shirya ina zuwa tana kaiwa nan ta janya kafarta ta fice ita ma sabon kuka nazifa ta soma yi a tsukuna a wajen tamkar za ta cire ranta sai da ta yi kamar ba gobe sannan a raunana ta miƙe ta shiga takawa takawa nan kalifa da ke laɓe yana sauraron komai a bakin staircase tun ɗaziyar ziyar ruga sama a guje cikin ɗakinsa don tun kafin ta kama shi shi kansa bai tsammanin dadi zai iya yin abu kamar haka ba aikwatin wuri gwamma shi ma ya shiga taitayinsa kafin a ce za a tura shi bodin school kamar yadda momi ke faɗa masa kullum idan ya yi wani rashin jin to 'yan uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labarin ni ne naku kamar kullum abdullahi muhammad sani Abba Apex nake ce muku, Peace salam.